ga watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1447 wanda ya daidai da sha biyu ga watan april miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2026 ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin a targhib wa tarhib na Imamul al rahimahullah rahimahullahu ta'ala in ba ku manta ba jiya mun shiga cikin kitabul adabi wa gairihi littafi mai bayani game da ladubba na musulunci to ladabi na farkon da ya fara da shi shine ladabi na kunya jin kunya sai ya ce a targibu fil haya'i wa ma a fi fadlihi tarwa dangane da abin da ya zo game da jin kunya da kuma falalar da jin kunya tarhibu min alfuhshi da kuma tsoratarwa daga alfasha wal baza'i da kuma batsa miyagun maganganu ba shi ne mun ka fara ba mun yi hadisai guda biyar jiya hadisin dan umar da na imranin na husainin da na abi hurairah guda biyu sannan mun ka tsaya ga hadisin abu umama ko so hadisin abu umama yana da barancin ne biyu ya kasu kashi biyu a and b to mun karanta a in mun ka tsaya nan Ya ce warawa dabraniyo bin nahwihi nan ne ko warawahu ɗabrani wa bin hawihi wa lardu ƙala ƙala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innal haya'a wal'iya iya min al imani wa huma yuqarribani min al janna wa yubaidani min an nar wal fuhsha a baza'a min ash wa ƙarri bani minan nari wa yuba'idani minal janna fa qala arabiyyun la abi umama illa inna lanaqulu fi shi'ri al-iyu min al-humuqi fa qala inni aqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wannan shine sa'id bi na hadisin abu umama shi yasa ba ga ya kawo wa an abi umama ba ko to dangane da hadisin abu umama wannan mun ka tsaya gare shi jiya yace wa an abi umamata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al-haya'u wal-iyu shu'batan min al-iman wal wal-bayanu shu'batan min an-nifaq ba don mun ka tsaya ba sai ya ce rawahu tirmidhi wa ƙala hadisan hasanun garibun inna ma hu min bi abi gassan Muhammadu ibn mutarrishin don mun ka tsaya jiya ko sai fasara kalmomi to ci gaba dai da hadisan abu umama Hadisan abu umama da yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce alhaya'u kunya waliyu da kuma taƙaita magana ƙarancin magana rashin yin magana mai yawa shubata ni annabi sallallahu alaihi wasallama yace ɗabi'u biyu ne min al-imani ko ko rassa biyu ne ko yankuna guda ko guda biyu ne na imani muna tare wal baza'u ita kuma batsa miyagun maganganu wal bayanu da yawan surutu shubatani su kuma rassa biyu ne ko ɗabi'u biyu ne ko yankukuka guda biyu ne minin nufaƙi na munafunci shi ne hadisin da muka tsaya jiya ko? to ka gani to kaga cewa da jin kunya da kakaita magana ɗabi'u ne daga cikin ɗabi'un imani yana nuna kenan waɗannan abubuwa guda biyu abubuwa ne na imani wanda ka ga yana yansu sai a dan mahammishi cewa mutum ne mai imani in babu su ga mutum sai a ɗauka to imani ne ko dai babu shi ko kuma yayi rauni muna tare waɗannan ɗabi'un waɗannan abubuwan guda biyu ayyuka ne na imani da kunya da takaita magana sannan su ma waɗannan biyu kiyoshinsu albaza batsa ta harshe walbayan, da kuma yawan surutu su kuma nemi ne minan nifa ɗabi'u biyu ne na munafunci wanda dukkan ga baya da kunya yana batsa hakan na kuma yana da yawan surutu duk inda an ka zanna shi ka ba da labari car car car car car gashi nan askarsa wanda laraba ke kira askarsa mai yawan surutu kamar su da kamar wazira aku ko to su kuma waɗannan ɗabi'un guda biyu da ba miyagun maganganu da yawan surutu su kuma ɗabi'u ne na munafunci Allah ya kare mu daga gare su kaga imamu tirmizi ya fitar da hadisi na ce muku wannan hadisi na tirmizi hadisi ne sahihi to nan mun ka kwana sai ya ce wa rawahu tabrani bin hawi imamu tabrani ma ya ya ruwaito wannan hadisin na Abu Umama bin hawi da kwatankwacinsa ma'ana da kwatankwacin riwayar imamu tirmizi kaga riwayar farko cirmi ya fitar da ita ko to imamu tabrani ma cikin babban littafin sun mujamul kabir ya fitar da wannan hadisi na abu umama da kwacin irin riwayar imamu tirmidhi wa labduhu qala ga yadda lafazin imamu tabrani yake nan yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace innal haya'a lalle kunya wal da ta kaita magana min imani suna daga imani kaga kamar dai riwaya Tirmidhi da kunya da ta kaita magana waɗannan suna daga imani ma'ana ɗabi'u ne na imani wahuma waɗannan ɗabi'un guda biyu jin kunya da ta kaita maganganu yuqarribani min aljannati, suna kusantar da mai yin su ga aljanna muna tare wayu ba idani minan nar sannan suna nisantar da mai yin su kuma daga wuta da kunya da takaita magana suna kusantarwa ga aljanna suna nisantarwa daga wuta jama'a in mun samu biyon gabi muka bukata kuma mun shiga aljanna mun nisanta daga wuta faman zurzaya annan nari wa udkhila aljannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ba qur'ani yace ba duk wanda an ka shigar aljanna faman zo zai an aljanna eh faman zai an aljanna duk wanda an ka nisantar daga wuta wa udkhala aljannata an ka tsunduma shi cikin aljanna ko san tsundumawa ko tsundumawa tsunduma shi an ka sanya shi cikin aljanna to faqad faz Allah ya ci ya rabauta Allah ka ba mu wannan rabon ka samu aljanna ka nisantar da mu daga wuta sai Allah ya ce wa mal hayatud dunya rayuwar duniya fa da annan ta ta ɗebe ku bata kasance ba illa mata gurur face jin daɗi ne kawai da ruɗi ruɗi ce ha yau yau ina Buhari ya wuce yana ba ma maganin mulki aka yi ba duniyar ma ya bin muna ya wuce ga tanin muda ci ba tare da shi ba eh duk kuɗin da yara ne duk kuɗin da an kasata zamani ne da ministoci ne da iyali ne da yan uwa ne da masoya sun kasata yau bai da ba su bai umarnin koyi yana cikin kabari Yan an gina wani katon gida ya zo null and void and of no effect bai da amfani gare da cikin kabari duk zahirin ranar ga yana na cikin rana cikin kabari kuma an ma ruhi ka gani to me umarnin duk abin da an ka tara haka su ma yara ne da ministoci ne da gwamnoni ne da suwa ne ne da na kwashi dukiyar mutane wadda kun ka gaya musu haka su maza su mutuwa duk dukiyar nan nan sun ka same da kuma ba a saka da ko ɗin bayani ko irin karar gada musulunci ya ce ai awa mutum da kafani uku zuwa biyar ba a yi ƙyalle guda aka tsin yi kuɗi ɗan goce ya mutu ƙyalle guda da a samu ko ba ka ake ba ƙasar ga ka kusa yana ya halatta a yi uku zuwa biyar ko ba ba a yi saboda dakarci ba a yi a yi samu ɗalle guda aka sama ana ganin surar jikinka a jewa cikin rami mu rahe in ma an ga wata kafa nan mu sa ƙasa mu danne mu danne don ka iska ya shiga ma mu dawo mu baka can ko ba haka abin yake ba to ita ta rayu duniya ka rudu shi da cikin wata aya tabaraka wata Allah ka cewa gurran gurrannakumul hayatud dunya wallahi kun billahi al-garur kada rayuwar duniya ta bude ku ya ku musulmi kaga ashe kenan duk kalkalin duniya mai Allah ya kira shi rudi rudi ne kawai me ma'anar rudi yadda gyada ta wa buzu an ka buzu yana duka raƙumi sai ya ga gyada kwalhon gyada ashe wai tsare ne an taya gyadan tsare ne ya jice haka sai ya dukar da rago wani sai ya zo ko da ya ɗauka sai ga tsare ne ya ce wani ke ruje ne Allah ya ruje shi haka ruɗi ne in so gyaɗa buzu muna tare to shi ne Allah ya ce fallata gurran na kuma lahayatu kan ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku wallahi gurran na kun billahi algarur wannan mai ruɗin nan wane ne algarur shedan shedan mai ruɗi kan ku bari ya ruɗe ku ashe kenan duk a walwalniya duk hayaniya da bankaura da balaharar da kaga ana yi duniya wallahi duk ruɗi ne ruɗi ne yanzu ga 'yan siyasa nan ba a ji ba a gani da 'yan sabuwar yaya da 'yan da sabuwar yaya da tsawon lafi guda ne duk mutanen banza ne babu na kwarai da sabuwar ta yaya da tsohon kan ku bari a ruɗe ku wala ta gorar na kuma lahayatar duniya wala ya gorar na kun billahi kan ku bari su ruɗe ku da sabuwar tahiya da tsohuwar tahiya ku ji ta gaba ke duk mutanen banza ne ba mai manufa alheri wanda duk yanzu daɗin baki ne kawai ya kai kun in kun zaɓe ba hukuma gani nai ko kalli yan sabuwar tahiya duk ba yan tsohuwar tahiya da zuwa hukuma sabuwar tahiya ba to tona canza suna kuskuren da yan najeriya ke sayi kenan kullum ana fitin da san mistake zamanin jonathan ba hawa koki an kai ba pdp sai mun ba ta wuta pdp sai mun an ka bata wuta ko nan. sai an ka ɗauku laifin duk Najeriya an ka azaba PDP jama'a PDP mutunci ba mutum ba ce. to yaya za a yi abin da bai da rai kuma ya laifi yan PDP waɗannan da a cikin PDP duk laifin da an kai su sun kai to sai an ka ɗauke musu laifi a PDP ita laifi don haka sannan in ka yi imani kamar haifin manzon Allah inda cikin PDP hake to Najeriya ba a ganin girman ka in ka fito zaɓe ba za a zaɓe ka ba haka an kai 2015 ko ba haka an kai ba sannan in ka yi laifi kamar shedan Iblis in dai ka shiga sabuwar jam'iyya sabuwar tafiya APC sannan ya a sabuwar tafiya shikenan you are covered duk laifukan an yafe ma shikenan yan sabuwar tafiya za a zaɓe mutane ba su tsaya sun kai la'akari pdp ba mutanen nan su ne sun ka lalata ta kuma waɗannan yan pdp da nan lalata pdp su ne sun ka rikide sai sun ka dawo cikin sabon ta sun kuma yan apc ba a canza musu zuciya ba a canza musu ɗabi'u ba sai an ka zo an ka jiha musu ƙuri'a jama'a da an ka ba pdp wuta akwai abin da ya canza najeriya abin da ya canza sai ko sai dai ci gaban mai gidan rijiya kawai from back to work sai abin ina lalacewa ko shekara guda ba a yi ba abin ban mamaki sai an kama gari jonathan da buhari a wata tsoba ka tambayar ɗanta ka yaro zo ta kira ɗanta wai gaya min gaskiya tsakani da allah wai buhari an ba buhari ko mulki ne ce wallahi mama buhari ne ta ce gaya min gaskiya fa ya ce wallahi mama buhari to buhari ne abin lalacewa ya ce to amma wallahi shi ke mulki daɗa Buhari nan da an kace shi ya almasihu in ya taho sannan in ɓarin ciki mace ta yi shi aka yi jonathan ne ko ba haka ake cewa ba in kai ya tuntuɓe wa laifin wane ne laifin jonathan ne an ka ɗauko laifi an ka zama lpdp sai da sun ka gaba ta bakin rarara sai da sun ka kacce da pdp duka sai sun ka tumaye da some people kuma sun ka tumaye suna koma apc sai an ka zaɓe su ta canza zane ba canza zane ba to kuma ga shi ne yanzu daga kuma 'yan Najeriya za su sake yi. APC jama'a tsakaninku da Allah in ba Buhari da 'yan kazage da ba akwai wanda ya ji daɗin mulkin APC Najeriya babu shi. Tsakaninku da Allah in dai za ku yi adalci wannan ƙwangon bayar da aka yi tsakaninku da Allah zamanin tunubu an ka fara shi. Shi tunubu ɗan daɗi mulki ne kawai. Duk abin da kuma gani shikar waɗancan ce. to kuma waɗanda na shirka mana wannan bala'i su ne yanzu annan kuma sun tumaye again yadda sun ka tumaye cikin PD sun kuma APC yanzu sun tumaye da APC sun dawo sabuwar tafiya ku kalli hukoki yan sabuwar tafiya sawa dai ne kashi 90 ɗari APC ne waɗannan ne da na ci amanan mu shekara takwas zamanin ba su ne sun dawo sabuwar tafiya su wace a sabuwar tafiya ba wata sabuwar tafiya duk azalumai ne duk maciya amana ne da sabuwar da tsohuwar duk maciya amana ne in ku bi su in kaf ku bi su in kun bi su ba haka an kai ba zamanin PDP an ce ai Jonathan biliyan biyu Jonathan ya aiko bai dan PDP ne ta canza nan wani ka samu ku ku da hun kai APC nan wani ka samu in banda yunwa in banda yunwa cikin ku bi ka samu to haka sabuwar tafiya take don haka ta sabuwa da tsohuwa duk guda ce ina ba ku shawara ka a ruɗe ku da sabuwar tafiya ko ta ya a ku aji siyasar jam'iyya ku yi ta mutum sannan su 'yan siyasa in sun kasan mutum ake zaɓa ba jam'iyya ba shi zai samu su tsaye da mutanen kirki amma yanzu ko wace jam'iyya wani katin banza ya zo ya mamaye sai wanda yake so yara ne zai ɗaukowa da ɗaya ne da ƙannai ne ya aza shi ke ko dabbobi ku ta ku jiwa musu ƙuri'a ɗayan wani da yaran wani in sun ka hau ba ta taku suka yi ba ta wanda ya aza su kai ta taku suka yi ko ta wanda ya daure musu gindi an zarafe su sai suka yi ba ta taku ba to abin da ke faruwa to kuma kuma mistake din da zai za a sake maimaitawa kenan ni kun san iyaka ta domin na in aka sai ji ko ko kuriya ban ji in zaɓe ta hudan shi ana hukumawa ban ji kuriya saboda in ni jiwa ma kuriya ni shiga layi kai min ba daidai ba to duk inda haka sai na ci kwalaka to da aka yi ga haka don gara ka ba da ƙuri'a ta duk abin da ka yi iyaka ta ɗi ganga da kun je ina yi ban ƙara da gare rajje ƙuri'a kowa ya diba ruwa in kada gari na ruwa ruwa kowa ba da zuwa ban jiha kowa ƙuri'a kun ji don haka mu iya kanmu mu gaya muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyar ku ta zama kuka gaba da nadamar bakin gaskiya mu ya kanmu mu haɗa muku in kun ga dama ku yi tsohon tafiya in kun ga dama ku yi sabon tafiya amma dai ba tafiya ya kamata ku yi la'akari da shi ba yan takara ya kamata ku yi la'akari da shi duk inda mutumin kirki yake mai yan dama dama da yake dace babu na kirki cikin yan siyasa to duk inda mai yan dama dama yake da Allah ya gafarta mu baban mallan Abubakar Gumi yace da baki irin ga da baki baki to duk 'yan siyasa ku ji ta da baki na babbaku ne duka in akwai wanda ya kai hisuwa ya hidda wani sabi ciwo eh, lalura ta ni gare da duk baki eh, baki suke amma kuma akwai waɗanda an baki irin akwai waɗanda an baki baki akwai masu yan dama dama to ku kalli masu yan dama dama ko cikin wani fati suke ku zaƙulo ku jiwa musu ƙuri'a sai abin ya zo muku da yan dama dama ku biyar su. amma in kun ka ce tafiya za ku bi to wallahi a gidan jiya ce waɗannan da na rike ta PDP suna sun hako ba APC shi yasa da APC da an ka ba PDP wuta APC ta ba abin da ya canza illa koma baya sai an ka ce babu tun ana babu gosulo ba haka an kawar ce mai ba babu gosulo ana koyi hankuri ai ba shi ya budget din 2015 ba ku bari sai an ka yi budget daya an ka yi biyu an ka yi uku har tino farko ta kare ba abin da ya canza da gosu zo sai an kan ba mai riba haka an kace mai ba to duk jawo wannan kon gaba kon baya saboda ba ku tsaya kun ka tantance ba jam'iyyu kun ka zaɓa ba 'yan takara ba to a bar siyasar jam'iyya ni iyakan manufa ta kenan kar ku damu da jam'iyya ba jam'iyyar Allah ba ta manzon Allah da sabuwar tafiya da tsohuwar tafiya duk da bukuraɗiya duk abin da an ka ce ma da bukuraɗiya iskanci ne ku ji ka ga in ku yadda in ka ku yadda wallahi demokuraɗiyya iskanci ne kuma wallahi iskanci ta tashe iskanci iskanci ne kawai don kan ku damu da sabuwar ciya ko tsohuwa ku damu da 'yan takara yanzu shugaban ƙasa misali eh, wanda fati ta tsaye da wani wancan fati ta tsaye da wani wancan fati in sun ɗari za su takara ko wace jam'iyya ce muna jam'iyya ɗari ko wace jam'iyya ta tsaye ɗan takara to yanzu ba jam'iyya za ka zaɓe sai ka diba cikin mutanen nan ɗari da ke takar shugaban ƙasa tsakaninka da Allah kuma ba wai son zuciya ba tsakaninka da Allah cikin su wane ne ta dama dama wane ne ta dama dama sai a ce to tsakani da Allah wani in dai ana maganar dama dama gaskiya da adalci ya yi aiki wuri kaza ya yi shugabanci wuri kaza ya yi gwamna jaz ya yi minista ya yi kaza ya yi kaza gaskiya mutane ba su yi kuka ba kwarai amma wani kam shi wallahi mutane sun koka lokacin da yana gwamna ko lokacin da yana minista ko lokacin da ya rika mukabi kaza to kaga in dai adalci za ka wa kanka sai ku yi fakin ɗin jam'iyyu gefe wan da an ka tabbatar da yana da yan dama da sai a jefa mai sai mu gama da addu'a kyakkyawan fatan da mun kai mai Allah ka amshi bakin mu Allah ka ka bi ya zama mana mai yan dama mu iya hau amma kurorin ce ido kun ce ku tsohon ta ya da kubi ko sabuwar ta ya da kare da doki duk wanda an tsaye su shi za ta zaɓe wallahi sai kun yi kukan uwan musa irin kukan da kun kai da kun ka ba PDP wuta APC ta hau to iri dai za ku yi wallahi in ba ku tsaya kun ka tantance ba da sabuwar ta ya da tsohon ta ya duk ga ta ce ku ji ta ga baki na ni ba dan siyasa nake ba in ka ji ana ta billa a siyasa ya kai suka ce maƙiyar dalla da sunan suka ba da sunan yabo ba ake wannan magana maƙiyar dalla ba ku ganin lokaci lokaci wasu lokuta har fasta ake yawa akwai sanda dss sun ka yi fosta bello ya bugu gwamna duk da ku da ya sa karkarun ba gwamna ga lalata lalatattu suna gwamna ku ce bello ya bugu eh, in gwamna ina koma baya yanzu da a ce dan siyasa nake ni da tunun bugun takara kuna ganin in dai je hukuri a da tunun guna ko ganin inda ni to don haka ni ba dan siyasa nake ba ta ko ban takara komai in ba saba ba kasar ya in ka ji bello ya takara wani abu sababi na ai ta yaya da ni dole ya ba ya ce kaza dole ai ta yaya to ji ka abin da ka takara kenan kaji amma shawara ce nika ba ku kan ku yi siyasar jam'iyya ku yi siyasar yan takara ga kowace sannan sannan a yi shinkafa da wake kaddara ga shugaban ƙasa jam'iyya kaza ta tsaye da wanda an na kwarai kun zaɓai to ga gwamnan jihar ku ita ko wannan jam'iyya ta shugaban kasa wanda ta tsaye ba da kware ba da dan jam'iyya kaza ya hada ba sai ku can akwai wanda Allah ya aiko cikin zuci a zatsai to to dole da ku in mugu bayan kun san mugu ne don haka a samu wannan wayewa har yanzu Najeriya gaba ɗaya babu wannan wayewa har yanzu siyasar siyasar jam'iyya ake yi jam'iyya ba mutum bace duk ɓallace-ɓallacen da kuma gani Najeriya ba jam'iyya da ta kawo shi mutane sun kaka, mutane in jam'iyya sun ka kawo don haka yanzu inda 'yan Najeriya sun san ciwon kansu ai kamata ya yi a sa doka Najeriya yanzu don Allah tun san da an ka ba da mulki an taɓa mugunyar gwamnatin da ta wahal da 'yan ƙasa kamar gwamnatin Buhari an taɓa san da mutane da wahala 'yan Najeriya sun kawo kamar zamanin Buhari to sai ku tokuwa kan kiyamun laila a ce duk wanda ya rika mukami ko na masun jini zamanin buhari shekara talatin ba a zaɓe ne ko ni haka ya kamata ku yi amma suna annan kuɗin nan da sun ka sace sun ka talauta ku yau gagarin ku tun kuna cin gari gagari ne yana ƙoƙarin gagarar ku an ce wani likita wai ya ya yi shirin da da BBC ne ko wacce jarida eh, wacce abin da yace yace ya duba mutum sama da ɗari da nawa ne yace mafi yawan duk ulcer ce saboda yunwa to wa kawo yunwa tsakanin ku da Allah in za ku yi adalci kuna cewa tun ba kawo yunwa yunwa tun zamanin Buhari take ba sannan nisa ta ke ba APC sai a ce yunwa ba shi ta kinsu ba sanda sarkin musulmi da suke Allah ya gafarta mai yarda su jonata ya taho gaisuwa zamanin Buhari sanda ya sauka mutanen sa kudu buwa an ka cika da burodi in ka cika zo baba da hawo yunwa muka ji ya kama dariya lokacin da ya zo gaisuwa ka yunwa yunwa shi wanga dan daɗi mulki ne kawai gado ya yi tutun ka daba na ya haushi ke dan daɗi mulki ya yi umuma sai duk laifi ya komi sa kai haka kai adalci duk waɗannan abubuwan da kun ka gani shuka buhari ce da mutane ne to su ne munafukan nan na ta da su ne sun ka wanke wa ya sabo ba sabo ta ya wallah wai sabuwar tahiya da wato za a sabuwar tahiya ha mutum sai an ka bashi mukami ko mota kware ba ya shiga akwai mota ga rai yau bai san adadin abin da ya mallaka ba kuma kudin mu na ga mana duk ba iya kan girman mu annan ba ka san shi mutum garin kwaji ba ta wakka da kai da sabuwar tahiya sabon tahiya ba don a ku damu da sabuwa ko tsohuwa ku damu da yan abin duk wanda kun ka san yayi sata haku zaɓe shi yan an ka zaɓe ku ce billa ya bai ce haka da wanda duk kun ka san yayi sata ko ya rika mukami ba a ji daɗi ne ba ku zaɓe in kun ka zaɓe kuma kowa kan ku ganganci wallahi ko shi ɗin ya taho ƙasa ga ya shugabanci yana barin billa abu don ba ka yi mulki ya ka ƙare babu ruwa da kai arziki na da wurin Allah ya ka fitowa ba a wata gwamnati da a ɗauki da belle ya tun da ɗaya ko belle yanzu Allah shirin da mu mun haɗa mu ko ban faɗa muku ba wannan ya rage naku duk abin da za ku yi ya rage naku amma dai ku yi siyasa 'yan takara ku ba siyasa jami'a ƙauyanci ne zaɓin jam'iyya ƙauyanci ne ba jam'iyyar Allah ba ta manzo Allah su ake saba ma a ce an yi laifi ko to ba jam'iyyarsu duk jam'iyyun demokuraɗiyya ne don haka kalli fuskokin 'yan takara da mallam muhammadu da mallam abubakar da mallam umar da mallam usman suke cikin tsakani da allah wahai dama dama kuma ba wasu zama kusa gare ka kai kila in ya kai kana dan samu ka an su wani abu gare in ai jama'a za'awa mulki ba kai ɗin za'awa ba tsakani da allah wa aka kyauta masu to yayi dama sai ku zaɓe shi in kun ka zaɓe to abubuwa insha allah za su yi sauki yanzu musulunci 2020 shiri musulunci an ka jawo ke riri shi dattijin da ya kai shekara tamanin cikin musulunci ba hakan batin ya yi kirista ne da wuriyar musulunta ba balle a ce ai sabon shiga ne da uwa ta da uba ne da kaka ne duk musulmi ne cikin musulunci an ka haifai shekara tamanin da wani abu yanzu amma bai iya biyu da mallaya ya nishi iya fatiha kuma shi zai wakilta musulunci don kuma kowa ganganci ya za a yi allah ya baku ku zanna lafiya musulun musulun musulun musulun yace kuna saninta yaya za a yi wanda bai san abu bai da bukata abu kuma a ce shi zai shi zai shi zai wakilta ta an ka jawo musulunci da karfi an ka yi siyasa to banda dai wanda bai ce musulun musulun na san baki dai na shi ni ai ko sai da kai kuma da bi da bi za a cewa yi za a ce kun bana tanci tanci siri musulun musulun duk mutuncin da an kai mana ba a kan musulun musulun an kai mana shi ba tanci siri to to ko ko unhannin musulun musulun din mun ku ci ku da kun kai ni da ji bai musulun musulun ba ni da na independent nake je mage nake zabe to ban ji kuri'a kun ji don hayyo ba a yi wanda ya kamata in ji wa kuri'a ba shi yasa ban jefawa to Allah ya shirya da mu to mu tafi don haka kuwaye, ku ɗebe ƙauyanci a ɗebe ƙauyanci ba jam'iyya aka zaɓe ba 'yan takara ake zaɓe wanda duk ya san mutumin kirki da ya sai to wanda ya san ba mutumin kirki ba ne ku ɗauke sai kun gwada ma Allah ku sako ya yi kare a goma sha biyu bai ma in koyi mai kayan da bai koma tashi tsaye gobe ko mai hitowa takara kuma ka san muguwa ki kuma kace mu zaɓe ka don kare namu. mu amma ba ku haka nan duk duk muguntan mutum da an ɗauki dubu biyu dubu biyu an ka baku shi kenan kun yafe mai dubu biyar shekara hudu da kun kai kuma hukumar shekara hudu in shekara hudu da sake zagaya kun baku wasu dubu biyar to Allah ya shirya da mu to mu ga karatu mu to ina mun ka aje yace wala wa hu na bin hawihi imam tabrani ma ya ruwaito shi da kwatan kwacin saura a ce kuma wani kwakamfe ni wala kuwa ba ni kwakamfe kowa da ka sani iyaka gaskiya ce kuma kowa ga kaddara ya su sani faɗe ta ka san magana ta hoba bello ya fita kai wata rana in faɗi haka riƙe ba shirya ta ne ba wallahi hannun sunna rufe kujera gaba ya nufi in faɗi waɗanda magana iyaka dai sun to kuma na faɗi kaji kuma Allah ya sa su yi amfani makasu me ya da duk waɗannan surutan da ne cewa a aji jam'iyya gefe ba ku bar siyasar jam'iyya ku yi ta 'yan takara wani ɗan takara ko kalli antecedents dinai tarihi ne na baya ni yayi ya rika mukamai da ai ba yau an ka haife ba da sama an ka jeho shi ba cikin ku ya tashi ko madalla to duk wanda aka dan muhammad mutumin kirki ne a jiha mai ƙuri'a wanda kuma an san mugu ne mugunta dai ta fito ga hele eh, ku ban ma jam'iyyar nan da ta tsaye ku ban musu abin su ku ke jiha ba shi kenan to ɗan an ka zazzaɓi masu ‘yan dama-dama shi kenan nan za a yin fatar abubuwa sai sauki to Allah ya shirya da mu yace wa rawahu tabrani bi nahwihi imam ɗabrani ya rawaito wannan hadisi ya ci ma ya rawaito wannan hadisi na Abu Umama da kwacin riwayar Tirmidhi wa labduhu qala mu wuce na aiko to wurin bayani na an to hado ga siyasa wa labduhu qala lafazin ga yadda imam ya kawo lafazinsa. sa yace abu umama sahabin manzon Allah sallallahu alaihi ya yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce. innal haya'a lalle kunya wal iya da kuma takaita magana min al iman suna daga imani yanzu tsakanin ku da Allah waɗannan bayanan da ni sun yi daidai ko akwai kuskure cikin kahin mu wuce akwai kuskure in gyara cewa a zaɓi 'yan takara a yi siyasar 'yan takara ka a yi ta jam'iyya akwai gyara to kullum ni ta wani zanna ku tuna min in maimaita don na har da an kai zaɓe in muna da rai in dai kun ce babu in akwai gyara ku haɗa min tun ba mu ce ba in gyara in jaya abira ko zan yi ban jin kunya in ce na tuba na jaya magana ta Yan akwai gyara ku haɗa min tsakani da Allah akwai gyara da maganganu na to to kullum ni ta ku tuna min sai in sake maimaita su na azama kaina zan sake zan ci gaba da wannan bayani har a na lokacin da an kai zaɓe inda ina da rai insha Allah ta'ala yace manzo Allah ya yace innal haya'a lalle kunya iyya da takaita magana min al-iman suna daga imani waɗannan ayyukan imani ne wa huma yuqarribani min al-janna kuma su waɗannan ayyukan guda biyu da jin kunya da takaita magana suna kusantar da mutum ga aljanna wai ba idan minan nar kuma suna nisantarwa daga wuta wal fuhsha al fasha kuma miyagun maganganu da basu dace ba wal bada da baqa min shaytan su kuma daga shaytan suke ma su kuma waɗannan biyu kayan shaidan yuqarriba ni minan nar suna kusantarwa ga wuta wai ba idan minan janna suna nisantarwa daga aljanna kaga dabara ta rage naka ga abubuwa ɗabi'u biyu waɗanda annabi ya ce ɗabi'u ne na imani suna kusantar da mayan su ga aljanna sun yi sun tayi daga wuta sannan ga wasu ɗabi'u biyu kuma kiyoshinsu su kuma kayan shaidan ne su ko suna nisantarwa daga aljanna su kusantar da mayan su ga wuta waɗanne za mu zaɓe waɗancan na farko masu kusantarwa ga aljanna su nisantar daga wuta to duk mai sun ya shiga aljanna to ya zan mutum mai jin kunya ya riƙe kunya sannan ya kama baki ne duk maganar da ba dole ba kada ka yadda ka furta ta muna tare man sakata na ja duk wanda ya shiru ya tsira yanzu wannan magana baka sai iyakar yaran yan siyasa ai billa ya dan kaza ne dan iska ne dan kaza ko in ka zagi ko ka zagi banza da ka zage ni da ka yi duk wasu guda biyu zagin ka bai hala mai in faɗi in maimaita abin da na faɗi yau sannan ya bunka kun bai sa in faɗi abin da ba daidai zagin ka in ka kai shege ta huga nan ka zage ni to Allah ya shirar da mu faqala arabiyun sai wani balarabin kawai yace la abi umama yace mu wannan sahabin abu umama ba shine maroci hadisin ba yadda Allah tabbata gare shi yace inna naqulu fi shi'ra ah, to abu umama ga magana da kace manzon Allah yayi cewa jin kunya da takaita magana rashin yin magana mai yawa sun waɗannan suna cikin ayyukan imani kuma suna kusantarwa ga aljanna sun yi santar daga wuta sai yace inna naqulu fi shi'ra to ai mu cikin waƙe-waƙen da muke yi muna cewa al al'iyu Taƙaita magana min alhumuki yana cikin wauta ko yana cikin jahilci jahilci ne ko wauta mutum ya taƙaita magana Faƙala sai abu umama yadda Allah tabbata gare shi ya ce, yace inni ƙulu ƙala rasulullah yanzu in ce maka manzon Allah ya ce wata ji'o ne bishe irikal muntin ka zo min da watsa ka mai wari almuntin mai wari daga na tanan to sai dai malamai maimako a ce watsa mai watsa na wari a'a sai sun ka fassara warin nan da ƙazamta yanzu in ce maka ya kai ba ƙaure in ce maka manzon Allah ya ce sannan ka zo mini bishi irika da watsa ka almuntin mai ƙazanta ƙazantattar watsa ce manzon Allah ce ka kame wata watsa mai ƙazanta kaga wannan na nuna ashe in an ka ce manzon Allah ya ce to ba wata magana kuma amma ga mai imani muna tare ba a gifta maganar kowa da maganar manzo Allah to duk da yake wannan hadisin ka zama anasa tana da kyau ko yana kwadaitarwa ga zahirinsa game da jin kunya sannan kuma da kame magana daga yawan maganganu inda ba maganganu masu alheri ba sannan kuma yana tsoratarwa daga alfasha miyagun maganganu sannan da yawan surutai barkatai to duk da yake ma'anarsa mai kyau amma wannan shine mafi sharrin nau'in hadisi da ifi sai ya ce haza hadisun mawdu'un wannan hadisi hadisi ne na ƙarya subhanallah makarici ko ya faɗi magana kwarai me illar sa an kace cikin isnada akwai wani nan Muhammad ibn Muhsin al-Ukashi shi wannan Ukashi kazzabun makarici ne to Allah ka raba mu da hadisin makarici to kaga hadisin da bai tabbata ba ko Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci sai na gaba ce wani an ƙorafin na iyasin radiyallahu anhu ƙala kunna ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa bikira inda wal haya fa qalu ya rasulullah al haya min ad-din fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal huwa ad-din kulluhu ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحياء yace innal haya'a wal afafa wal iya ay iyan lisani la iyal qalbi wal iffa iffa ya rubuta muku to kuskure ne wal fiqha ne fiqha wal fiqha min al imani wa innahunna yazunna fil akhirati wa yanqusna min ad dunya wa ma yazunna fil akhirati aktharu mimma yanqusna min ad dunya wa inna shuhha wal ajaza wal baza'a min an-nifaqi wa innahunna yazunna fi ad-dunya wa yanqudna fil akhirati wa ma yanqudna min al-akhirati aktharu mimma yazunna min ad-dunya rawahu tabrani bi ikhtisar wa abu shaykhi fi tawabi wal ci gaba dai da kawo hadisai masu nuna falalar jin kunya ya ko musulmi da ɗabi'antuwa da ɗabi'u na gari yace warware sai ya buɗa da siga ta tamridi don ya yi ma ishara yana da illa e yana da illa amma ya samu hadisan da ke yi mai shaida akan hakan ga illar ta gushe yace warwaya an na iyas an rawaito wannan hadisin daga wani sahabi da ake kira ƙorra dai iyas radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare shi kaga da jin radiyallahu anhu ya nuna sahabi ne su adda wannan take duk wanda ba sahabi ba da bakin almajiransu tabi'una ila na hada ila qiyamis sa'a duk wani mutumin kirki sai dai a neman mai rahama a ce rahimahullahu ta'ala amma radiyallahu anhu take ne wanda yake ban daga sahabbai don me saboda su Allah ya sheda mu duniya ya yarda da su radiyallahu anhum wa radu an muna tare amma duk wanda ba su ba to Allahu a'lamu don haka a roƙon mai Allah shi mai rahama yace warwa an qurratun na iyasa radiyallahu anhu qala an karbo wannan hadisin daga qurra dan iyasa da Allah tabbata gare shi qala yace kunna ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mun kasance tare da annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi wanda kira inda wallahi sai an ka ambace kunya wurin manzon Allah sai an ka dauko maganar kunya an ka dauko maganar kunya jama'a duk musulmi yana sai ya zama kunya sannan duk musulmi aibi ya gama taruwa gare shi in an kai mai shaidan marashi kunya ne a ce wanda aka da kunya shi an gama da kai ka zan musulmi amma zalla musulmi zalla amma musulmin kwarai shi an musulmi mai jin kunya to wani jama'a kafin mu nisa mai ce ce kunya jiya na yi arifin kunya ko kunya shi ne wata ɗabi'a wadda ke sa maka kyamar faɗin abin da bai dace ka faɗi ba menene abin da bai dace ka faɗi ba abin da bai daidai da shari'a ba ɗabi'a wanda ke sa maka kyamar aikata aikin da bai dace a ce ka aikata shi ba don me bai dace ka aikata shi ba saboda bai dace da shari'a ba ɗabi'a mai sa maka kyamar a gane ka inda matsayinka na musulmi bai dace a ce an gane ka wurin nan ba to ɗabi'ar da ke sa maka kyamar yin waɗanda abubuwa waɗanda a saɓon Allah to ita ce kunya bangare guda na kunya kenan shi na kawo jiya to zan kawo bangare guda na yau wanda jiya ban kawo shi ba dama kunya ta ɗauki bangare biyu bangare guda shine ɗabi'a wanda ke sa maka kyamar saba ma Allah duk abin da ba daidai ba duk abin da annu asha to bangare guda kuma ɗabi'a wanda ke zaburar da kai ga aikata aikin da ake cewa madalla daɗa aikin nan na madalla kenan aiki wanda shari'a ta yadda da shi Daga aikin nan na farilla ne ko na musahabi duk abin da in ka yi shi ana cewa ma dalla to ɗabi'ar da ka zaburar da kai sai ka yi an yi kiran sallah ka shi ka sai masallaci muna tare yanzu mu dan musulmi dan musulmi a ce muhammadu a sunanka sunan mahaifinka abubakar kaga musulmi dan musulmi ko sai ya zauna baya sallah wannan ɗan ana da ɗan masu kunya ana sa shi ba sa shi bai san kunya ba don me saboda ga farilla ya bari da cikin farillolin da Allah ya azami ta gani ashe kenan kunya ta kasu kashe biyu kunya ita ce ɗabi'a daɗa in halittata ce na haɗa muku kunya kuma akwai wadda a halittata sannan akwai wadda kai za ka akwai ɗinta da kanka kamar yanzu ga hadisai muna karanta masu nuna fallalar kunya addara ko da Allah bai halicce ka da wannan ɗabi'a yanzu duk abin da an rashin kunya kana koma yadda bayan ji waɗanda hadisai akwai maganin ka cikin su to kaga yanzu kaga akwaya da kenan wanda kai akwaya ne wasu tun wurin halitta Allah halicce su da kunya bai karanta littafi ko guda ba amma kuma Allah ya sa mai mutum ne mai kunya mai kafin kai mai mutunci kaga ɗabi'a kenan ta halitta muna tare to kenan ɗan an ka tambaye ka mece ce kunya in a nutshell sai ka ce duk wata ɗabi'a wanda ke hana maka saba ma Allah sannan ta zaburar da kai ga yin abin da daidai abin da shari'a ta ce wannan shi ake kira kunya don haka duk abin da ke saba ma Allah to sabanin kunya duk abin da ke sha maka cewa daga yin abin kwarai sabanin kunya kunya tana sa ka yi abin da an na kwarai sannan ka nisanci abin da ba na kwarai ba wannan shine kunya muna tare to Allah ya shirya da mu to yace wai waya an qurratun da iyasa an rawaito wannan hadisin daga qurra dai iya yadda Allah ta tabbata gare shi qurra ya ce kunna ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun kasance tare da annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi fa zakira inda wala ya sai an ka ambaci kunya wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faƙalu sai sahabban da annan sun kace ya rasulullahi ya manzo Allah alhaya min addini kunya halal bangare ne na addini halal cikin addini take kunya tana cikin addini halal ya manzo Allah faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo ce bal ba magana tana cikin addini ba huwa addini kulluhu kunya ai ita ce addinin ka kan huwa addini huwa ai alhaya huwa addini kulluhu kunya ai ita ce addinin gaba ɗayansa ba abin da addini illa kunya kaga shi kenan yanzu manzon Allah ya ba mu definition na kunya in ya dunkule mu da kunya duka duk addinin ai shi ne kunya kunya ita ce addinin don haka kenan ya nuna duk abin da addini ya kwadaitar a yi ya shigo cikin kunya duk abin da addini ya tsawatar kafa yi kaza ya shigo cikin rashin kunya shi ne da ka huta Allah ka tabbatar muna mu zama masu kunya yace bal huwa dinu kullu kunya ita ce addini don haka wanda bai da kunya kamar yadda za mu ji cikin nassoshin hadisi wanda bai da bai da imani kunya bangare ne na imani ya ko musulmi to kaga ba ma imani bal huwa dinu kulluhu kunya ita ce addini gaba daya kaji mutu wallahi ji kunya wallahi ban kunya kowa a sha kawa kanka aini wallahi ni ko ban kunya ko ban kunya to shikenan ka tashi da musulmi ka zama musulmi zalla sun maƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gari ya ci gaba da musu bayani yace innal haya'a lalle kunya wal afafa da kamun kai kaza me kamun kai kowa da ya san kamun kai aiko? ka zan mai kamun kai baka da shishigi baka da shige-shige a ganshin na a ganshi na a ka zan mutum mai kamun kai duk abin da annabi yana cikin kamun kai nisanta duk abin da Allah ya haramta abin da asafan Allah ka nisantai muna tare duk inda bai dace a gane ka ba kaka yadda a gane ka wurin nan ka zan mutum mai kamun kai kenan to sai manzo Allah ce innal haya'a lalle kunya wal afafa da kamun kai wal iya mun yi iya jiya iya me iya ya kusa sunan uwa wani to ba ita aka nishi ba wal iya da kuma ne ya mun gwasa da iya jiya takaita magana ma dalla illatul kalami takaita magana to da takaita magana to takaita iyo ya kusa kashi biyu akwai iyo mai ma'anar takaita magana ga baki akwai iyo mai na zuciya sai ya ce ai iyan lisani takaita magana na harshe la iya qalbi ba takaita magana na ba takaita ayyukan zuciya ba wal iffa iffa ne ce mai kuskure na wal yake abu nawa kenan innal haya'a wal afafa wal iya wal fiqha da kuma neman fahimtar addini neman ilimin addini abubuwan ga guda hudu manzo Allah ya ce min al imani duk suna daga cikin ayyukan imani kenan da kunya da kamun kai barin shishigi sannan da takaita magana ba a kakkazan tokatif sannan da neman ilimin addini ka yi ƙoƙari duk abin da za ka yi ka yi shi ala basiratin ka dinka zuwa makaranta kana karatu a waɗannan abubuwa guda hudu min al-imani annabi suna daga imani suna daga cikin ayyukan imani wa innahunna kuma waɗannan abubuwan guda hudu wanda kunya na cikin su yanzu na fil'akara suna ƙara ma mutum ga lahira ta yi suna yin ƙari ga lahira mai ai suke ƙarawa suna ƙara ma lada suna ƙara ma daraja suna ƙara ma falala suna ƙara ma ɗauka gobe lahira in ka zan mai kunya to gobe lahira in mun ka ce kan ga ladar da an ka rubuta ma an ka tara ma akan kunyan nan da ka jiya Kunyan saba ma Allah kunya ka kasa abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aza maka sannan da kamun kan da kai ka zan mai kamun kai nan duniya babu ruwanka da shishigi da duk wani abu da shigi shigi babu ruwanka da shi sannan da takaita magana kama bakinka da kai sannan da kuma neman ilimin addini zuwan da ka yi makaranta don ka neman ilimin addini ka bauta ma Allah to wa hunna waɗannan abubuwan hudu yazinna suna ƙara ma mutum fil Allah ya ma'ana suna ƙara mai lada suna ƙara mai falala suna ƙara mai daraja gobe kiyama muna tare kenan ayyuka ne na ladama annabi yace ce min al-iman suna daga ayyukan imani ne duk abin aikin ko da an ce imani kaga yana da lada to in kan kamar annabi na cewa in mun ka zo lahira kaga ladar da Allah ya tara ma ya waɗanda ayyuka guda hudu to zaka yi murna shi an ma'ana wa inna hunna yazunna fil akhirati muna tare wayan kunna min ad-dunya kuma suna rage maka abubuwan duniya in ka zama mai jin kunya yanzu misali in ana in ana in ana ruguguwar ba sadaka ko kyauta mai jin kunya yana zuwa shiga cikin ruguguwar nan to kaga karshe har abin ya kare baka samu ba kaga kai wata hasara nan ko baka yi ba kayi sabanin marasa kuya da kaza suna gungoriyo dungu za a dunguje shi wata rana ma a gusne shi ko a kare shi ma eh shi ne yake suna ƙara ma mutum ga lahira yi wayan ƙunin min duniya kuma suna rage mutum ga duniya ta. in ka zo mai kunya ba ma abin haƙuƙukan ka ma wata ran sai ka bari saboda jin kunya saboda kai gaskiya da aka yi a samu abin nan baka iya haka nan baka iya mun fahimci yanzu ma'anar wayan ƙunin min duniya haka in ka zan mai kamun kai baka da shishigi kaga wani duk inda duk gidajen yan siyasa kowa ya san shi da an yi mangare bai gidan wanga bai gidan wanga dan siyasa bai gidan wanga bai gidan wanga kaga mai shishigi kenan to sabanin mai kamun mai kamun kai shi ba babu ruwa ne da da da yawuce gidajen manya to kaga tunda ba ka zuwa su ko inda manya kana gaishe su yana da wahala abinda suka rabo su sa da kai da bai zuwa yana gaisuwa muna tare to kaga abubuwa zai yawa irin motocin da suka rabu masu suka da kujerun hajji da zuwa duk yana da wahala mai kamun kai ya samu sai dai irin shishigin nan eh yan zuzzogiro to shi amma ana wayan kullu min ad-dunya haka in ka takaita magana ka ba komi ka faɗi ba yanzu yan social media an bi musu hanyar cin abinci Bello ya bada zafi da abin da nace da wanda ban ce ba duk sai sun kara yau kuna gani na abin ni ba na saboda ni babu ranar yan social media ni musulmi ne wa ja hankali ko ma mutanen Najeriya duka da musulmi da wani ba musulmin su ba babu ko dan social media ya faɗi ko kai faɗi wannan bai dame ni babu duk dan social media da Najeriya ni babu rana da su ma ban cikin masu kira yan social media su dauke wa addina su duk inda aka kai Allah shi haka kai wa addina muna tare to hakan da kuma in kar rungumi zuwa makaranta kaga wasu abubuwa naka dole sai sun faɗi na duniya to shi an ma'ana wa innahunna yazunna fil akhirati wa yanqusna min ad-dunya karatun ya fito ko a ƙara bayani yayi ko madalla sai annabi ya ci gaba da bayani ya ce wa ma yazunna fil akhirati amma kafku da mu ba an ce suna ƙara muku ga lahira ko ba suna rage muku wasu abubuwa na duniya sai annabi ya ce wa ma yazunna tal'atara abinda waɗannan abubuwa guda hudu ke ƙara muku a lahira ku aksaru sun fi yawa min mayan yanqusu min duniya daga abinda suke rage muku na duniya abinda za ku samu sababiyar runguma waɗanda abubuwa guda hudu lahira sun fi yawa duka ga abinda za ku rasawa sababiyar runguma ashe ya kamata mu ci gaba ko ko mu bari sai mu ci gaba da yanzu sai annabi ya ci gaba da yace wa inna shuhha lalle rowa wal ajaza da kasawa wal baza'a da batsa maganganun da sun ka saba shari'a waɗannan uku su ko min nifas suna cikin munafunci ayyuka ne na munafunci wanda dukkan ga ya ɗabi'anta da rowa to yana ɗabi'a ta munafunci rowa tana cikin ɗabi'un munafunci a mun shi mutun jiya kakka yadda ko da wuri siffin taka da aka kai da aka ga Allah kai ta mutum wallahi wannan marwaci ne ni matsala ta da shi wallahi zala ɗaya kai amma rowa rai a'a to ba in ka ga an ce mutum ce to ba ɗaya zala ba ne ɗaya zala kan bai ruwa ku kodi ba ga tsakanin ku da Allah in dai za a yi adalci an ka ce ku siffanta bella ya ba ya za ku siffanta shi ana maro ce sai dai a ce ci faɗa wallahi faɗa gare shi eh <laughs> wata rana ɗaya da sun zo da bosan da ne wallahi ba bu ku fada gare shi wallahi kan <laughs> ba a muku wannan kuna zama da kwarai <laughs> to Allah shirye da to shi ne ya ce wa inna shuha lalle rowa wal ajru da kasawa wal baza da batsa min al nifaqi su ko waɗannan ɗabi'u uku suna cikin munafunci wa inna hunna su kuma uku din nan yazinna fi dunya suna ƙara ba mutum duniya in ka zama rowaci ba mai cin abin ka ba ganin ka tara ba abin da ya rage tun da baka ba kowa ba amma dai mutuwa za ka yi ka bashi wayan kunta min al'adar suna rage ma mutum a lahira in ka ce lahira to baka taimaka ba ina maganar lada wa ma yanqudna min al abinda suke rage ma mutum a lahira a kasar ya fi yawa ma yazin daga abinda suke kara mai mina duniya na duniya yace rawahu tabrani duk tasarin imam tabrani ya roto shi a takaice kenan hadisin ya fi haka tsawo wa abu shaykh da wani malami abu shaykh fi sawabi cikin littafinsa da ya samu kitabu sawabi wallan law lafazin na abu shaykh ne wannan hadisi hadisi ne na lagaini kaga ya tabbata tunda ya tabbata kaga yana cikin hadisai masu nuna mana fallalar jin kunya don ku yau kokari ku zama hujjan kunya ya ku musulmi eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama magana yace yace idan lam tasfa sama sheta in baka jin kunya kai kai duk abin da kake so an ba ka dama sai ka zaɓi ne ka ga gaci ne ba wuce an kai ka yin ba amma kamar gaci na in buɗe ba buɗe tun da mahaukaci yake ga sun yi ka buɗe mana ƙofa ka ga ba an kai ka buɗe ba ko to shi ɗan eh, eh, ta ce man manzo Allah yi in ba ka jin kunya to sai ka zo abin da kake so ashe kenan kakka yadda ka kai matakin da aka cewa wani wani ba ya jin kunya Allah ya tsare mu daga rashin kunya sai hadisi na gaba yace wa an Aisha radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة لو كان الحياء رجلا لكان رجلا صالحا ولو كان الفوش رجلا لكان كان رجلا سوء كو رجلا سوء دو وانا فتشي يعني <clears throat> رواه الطبراني في الصغير والأوسط وأبو الشيخ أيضا وفي إسناده ممن لهيئة وبكية رواة الطبراني مهتج بهم في الصحيح hadisi na gaba an karɓo shi daga nana Aisha yadda Allah tabbata gare ta wace ce Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yar baraya ta ko yadda Allah tabbata ga Aisha ta ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ya Aisha yake Aisha ashe ba laifi na mutum ya ambaci sunan mata tai kamar yadda ba laifi na ba ita ma ta amshi ta ambaci sunan mijinta duk ba laifi ba ne ko surukinta uban miji ko uwar miji ko uban ma duk wannan ba laifi ba ne muna tare eh amma dai in an ka saka ya girmamawa ce sai ji baban wani ko baban wanci ko baba in eh, suruki da sauransu amma dai in an ka ambaci sunan ba laifi ba ne wata rana ma in manzon Allah yana jin yana jin sai ce ya Aish ba ka yake cewa ba da ka in kana da mata ita ma sai kai mata irin wannan yana cikin abin da ke kara mata son ka sai ta ji daɗi ka kula da ita amma matan da ɗaya ba ta ji wata kalma ta yabo daga ka zuwa kunninta ba ya ka dai ga anan zanni kamar kurani ran da ta yi abinci bai daɗi ba ka aza faɗa duk makwabta kowa sai ya ji harshen ka kana faɗa amma ran da ta yi daɗi kuma ka yi shiru ga Allah ka yi adalci a ba ka yi adalci ba in dai in ta yi bai daɗi ba kana to ran da sai ce to yau kan yau kake ina shekarun da ke min miyan nan kamin miyan kare to yau ke gogi laifinki mai gida ya ce a yawa bin ga yayi wallahi zai take kama kamar ke ko wannan kamar amarya <laughs> kan sai ka yaba mata eh an kace sahabin manzo Allah Abdullahi dan Abbas wata rana haka yake cin kwalliya sai ya dauku kujera a da tsakiyar gida sai mata ta ce mai gida na zo zai ce a wallahi saboda ke kawai da yi na zo na dauki kallata sosai yanzu Allah akwai mai sun ya mata ta kazan kazan to yadda muke son matan mu sai haka ita ko ta babu cin da ka so daga mijin ga yana kata kata kamar dan dako eh don haka a yi kwalliya yana daga cikin ɗebe musu takaicin sauran maza A yi kwalliya su ga sha'a ta suna da miji wa yayye ɗan bariki <laughs> amma in tsafin jiga kanan gewe kama gewe mahaukashi biji biji babu kumbin <laughs> ta Allah shirin nan sannan kakku ce ah, ta ka amu matan mutum tsuwa a ah, mace ba ta tsuwa mace in ta kai shekara shekara saba'in da ita da isha biyar duk ta kai daidai suke da ita don kana kai ta taɓa kulliya wata rana ko to kai mata ɗa mata dakka ce za ka tsuwa ba tsuwa ba gare ka gare ka matsayin budurwa ka ɗauke da matsayin budurwa manzon Allah yana ɗebe matansa kewa cikin gida ko ko in ana cikin tafiya sai manzon Allah ya iza mutane sai ya tsaya baya sai su yi guda ne ne da Aisha wata zan ta tsire fa wata ne ta tsire mata hmm? a gani a sauƙaƙa musu kakka zan kamar da cikin gida da ka shigo kowa ya tsaye ga fir'aun nan ya shigo muna tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da an ka kare yakin Khaybara sai ya samu ku gassa Safiya Safiya bintu Huyayyin tana amarya diyar sarki ce shi ma mijinta dan sarki ne ba a dade da yan aure ba an ka yakin Khaybara sai ga ta an kabo kuma ga ta Allah ya jarrashe ta da mugun kyawu to sai da an ka raba da an ka ci Khaybara tana cikin koyayyen da aka kama sai an kaba wani sahabi sai sahabbai sun kai sun kai sun manzo Allah manzo Allah eh yarinyar nan safiya mu muna ganin bata dace da kowa ba illa kai kaga na farko dai biyar babban gida ce yar sarki ce sannan mijinta an ce sarki ne an kashe mijinta don haka kai ya kamata sai ce a kawo ta ana kawo ta sai annabi ce ta a baka wata shikenan sai ya aje maka da wata to shi ne kaga ita ba yahudiya ce laraba su da saba hauren raƙumi yahuda ba su iya da raƙumi ba to da za a dawowa an ƙare yaƙin yanzu za a dawowa duka hanya manzo Allah ya tsaya an kai walima an kai walima ta bisa kafin ya iso gida to an yada zango da za a wucewa a iso madina ba ta zama da aka da raƙumi ba sai annabi ya gurfana sai ya aza cinya ya ce ta taka cinya ta yi ta taka cinya ta yi da ta kalma ta haura raƙumi amma ka zauna babu wata magana mai sauki da matanka da ƴaƴanka ka zuba musu kamar wani dan kware-kware fir'auna sannan kuma bayan ka tsananta ma waɗanda a cikin ya kuma ka yi toka ce tunumba ya ba sauki ya za a yi tunumba ya ba sauki kai ko yadda ka tsananta mutanen gidanka fa kai mu sauki ba ka Allah da izo ma tunumbu kai ma ya gallaza ma in tari kai sai an shi haraji in jari hujja ne in tari in tari dan Najeriya sai an ci shi tara cikin dare ko wani kafalkawa banki sai ta a cire wani ce maka yana biya ba za ku yi za a ku cire ku cire mun baku da Allah to wannan shi ɗai ne ni sani Allah ya san da tunan bai kirkiro harajin ga na babu gaira babu amma saura da yunwa da cire tallafin mai wala duk aikin Buhari ne in ku waɗi in ka ku wadi. ko ba ku wadi ba kuma mun za mu wadi. da aikin Buhari ne in akwai mai cewa a ya zo ga mu mu zauna amma shi haraji wannan tabbatar bolata ta kaji to Allah ya shirin da mu to shine qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ya Aisha ya ke Aisha law kana al-haya'u rajulan da a ce kunya mutunci la kana rajulan salih kada an yi mutumin kirki Allahu akbar kunya da a ce mutunci mai rai da an yi mutumin kirki ashe kenan me yake son yayi yana yaba yana yaba mata kunya eh yace walau kana al-fuhushu ita kuma sabanin kunya alfasha da a ce alfasha ta kasance rajula ita ma da a ce mutunci kana rajula sau'in da ta kasance mugun mutum da an yi mugun mutum ka gani muna tare kaga wannan annabi yana yaba ma kunya sannan yana suka alfasha da a ce kunya mutunci to da an yi mutumin kirki da a ce alfasha mutunci da an yi mutumin banza da an yi mugun mutum rawahu tabrani fi sagir imam tabrani ya rawaito cikin littafin sa mu'jamu sagir wal awsat da mu'jamu al awsat wa abu shaykh aidan da abu shaykh din mu dai wanda ya rawaito na na dazu na abu umama wa fi isnadihi ma sai da cikin isnadin su da tabranin da abu shaykh cikin isnadin hadisan su akwai wani na abdullahi ibn lahi'a Eh, abdullahi bin lahi'a kuma da ifi ne muna tare to a kai ne an ka ce wannan hadisin yana da illa to za mu damu yi bayanin illar sai ce wa turuwa ta tabrani sauran marwaitan imamu tabrani muhtajjin bai sai sai duk waɗanda an kai hujja da su ne cikin bukhari kenan lafiya lau suke ba kenan illar hadisin dai abdullahi ibn lahiya sai malamai sun kace to hadisin yana da gaba biyu gaba ta farko kaga hadisin general dai da ifi ne tunda akwai mutum da ifi cikin isnadin ko Abdullahi bin Lahi'a sai an kace to amma in kun kalli hadisin yana da gaba biyu law kana law kana al-haya'u rajulan la kana rajulan salihan gaba guda wa law kana al-fushu rajulan la kana rajulan sawin shi ma gaba guda sai an ka ce to gaba farko law kana al rajulan salihan to ita babu wani hadisi da ya mata shaida ba ta samu mutaba'a ba don haka wannan gaba ta farko tana nan da isiya amma gaba ta biyu wa kana alfusha rajulan la kana rajul da alfasha ta kasance mutunci da ya zama mutumin banza in ta samu wani hadisi da kai mata shaida to akan haka an ka ce ita wannan gaba ta biyu eh, a danga sahihun ce lagairi muna tare don haka hadisin ba ga rabi ne adda ifi rabi rabi ya inganta saboda ya samu shaida Allah ya kara ma annabi kila da abinci sai hadisi na gaba cewa an zai dinna dan hatin rukana yarfa'uhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islami alhaya rawahu malikun wa rawahu ibn majah wa ghayruhu an anas marfu'an wa rawahu aidan min tariqi salih ibn hassan an muhammad ibn ka'ab al-qarazi an ibn abbas anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa dhakarahu hadisin mu na gaba ya cewa an zaid ibn dalha an karbi wannan hadisin daga zaid dan dalha ibn rukana ɗan rukana yarfa'uhu shi kuma zaid ibn dalha ibn rukana yana ɗaukaka hadisi yana ɗauka zuwa ina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi hadisi marfu'i shine hadisin da an ka dauka zuwa ga annabi muna tare yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace inna lalle li kulli dinin khuluqan kowane addini yana da dabi'un da yazo da su dabi'u waɗanda yazo da su wa khuluqul islam dabi'un musulunci alhaya'u shine kunya ko wani addini yana da ɗabi'un da ya zo da su ya jawo hankalin masu addinin nan su rungumi waɗannan ɗabi'un ɗabi'u ne na kirki to daga cikin manyan ɗabi'un da musulunci ɗabi'a guda musulunci ya zo da ita a suna da yawa to daga cikin manyan ɗabi'un da musulunci ya zo ma musulmi da su akwai kunya kunya na ciki kaga ashe kunya ɗabi'a ce ta musulunci ya ko musulmi kowa ya kokari ya siffanta ko baka nan an ka tunda labari a ce kai wallahi wani ai mutumin kirki ne mutum ne mai jin kunya to an kace kana jin kunya da ya za a fassarawa kana jin kunya saɓa ma Allah sannan kana jin kunya kuma ka ba abin da Allah ya yi umarni ko annabi ne sallallahu alaihi wa sallama kana jin kunya kai abin da ba daidai ba Ku shi an jin kunya muna tare sai ya ce kowane addini yana da ɗabi'u wa kulukul isla ɗabi'un musulunci alhaya kunya don haka ya zan wajibi gare mu zama masu kunya kunya ga magana kunya ga aiki kunya ga mu'amala kunya tsakaninmu da ubangijinmu sannan kunya tsakaninmu da mutane yan uwanmu muna tare duk abin da an rashin kunya ko tsakaninka da ubangiji ko tsakaninka da mutane yan uwan kakka yadda ka yi shi ka zan mai jin kunya ko ba ka na a shaidan ma wani mutum ne mai kunya to an yi ma shaida da musulunci na kwarai amma ko zuwa wani bai san kunya ba don Allah haku jawo bai san bane ya cifa to Allah ya shaidar da mu to yace rawahu maliku imam malik ya rawaito wannan hadisin cikin littafin sa muwadda wa rawahu maja imam ibnu maja ma ya rawaito shi wa gairuhu da sa an anas sun rawaito daga anas dan malik marfu'an hadisi marfu'i wa rawahu aidan min tariqi salih ibn hasan shi ibnu maja ya sake rawaito wannan hadisin ta hanyar eh, eh, ta hanyar salih dan hasan an muhammad ibn sa'id al-qarazi shi ko ya karɓo daga Muhammad ɗan Ka'ab al-Qanazi an ibn Abbas shi kuma ya karɓo daga ɗan Abbas ala ɗan Abbas ya ce ala Rasulullahi sallallahu alaihi wa manzon Allah ya ce fa zakaru sai ya ambata Ya ce manzon Allah ya ce kowane addini yana ɗabi'un da ya zo ma waɗanda na rungume addinin da shi to ɗabi'un da musulunci ya zo da shi ne kunya Allah ka tsaya mu zama su kunya sai hadisi na gaba wannan hadisi hadisi ne sahihul gairi. hadisi na gaba cewa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma kana al fi shay'in illa shanahu wa ma kana al-haya'u fi shay'in illa zanahu rawahu ibn majah wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun gharibun wa yati fil babi ba'dahu ahadithu fi dhamm al-fush insha Allah ta'ala hadisin mu mai bima na ƙarshe in Allah ya so an karɓo shi daga anas yadda Allah tabbata gare shi anas ya ce manzo Allah <coughs> ira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce ma kana alfoshi fi shay'in alfasha ta taba kasancewa ga komai me alfasha duk wani aiki wanda wanda wanda annan laifi wanda an maimuni da magana maimuni shine alfasha abin da ya saba mu shari'a annabi yace alfasha ba taba kasancewa fi shay'in ga komai illa sha alfasha ta munan abin duk abin da an sa alfasha yanzu wa'azin nan ba wa'azi ne kai yana karatun qur'ani shikenan sai in gudu mazagi to sai ka ji duk wa'azin nan na awa guda zagin nan da ni na sakan ya duk ya rage ma wa'azin kima mai wa'azi ka alfasha kuma mai wa'azi ka ka ɓace ɓace ka za da kasa kuma wanda cizo mutumin Nijar yana to lokacin kasan ne mai zare da nasiri ana kai. duk wa'azin da an kai ana kai mai shi ko ba sai ya kai ma baba ne sai baba ne ce to bello ya bada to babu zagi ciki lokacin ana kwarciya yanzu idan zagi ina maganin zagi take da cija tsoro da horhora ana zage zage kwarciya ce wannan ta wuce Allah shi yafe muna shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma kana al-fushu fi shay'in bata kasance ga komai ba illa sha da ta muna duk abin da an kasa al magana ce ko aiki duk abin da an ka gwama da alfasha to alfasha fasha za ta muna na abin muna tare komai kyawun sa nan da an kasa ciki ne za ta rage mai kima wa ma kana al-haya'u fi shay'in hakan ga kuma kunya ita ko ba ta kasance ga komi ba illa zanu face ta kawata abin duk abin da an kasa kunya ga magana in ka tashi magana ka yi magana da kunya in ka tashi aiki ka sa kunya duk abin da an kasa kunya to kunya za ta kara ma abin kwalliya kamar yadda alfashin sha za ta rage ma abin kima muna tare rawa numaja don haka ga komi kakka ba kunya ya kai musulmi ga komi ga komi kunya abokiyar tafiya ce kullum kuna tare da ita ba sai lokaci lokaci ba rawahu ibn majah imamu ibn majah shi wa tirmidhi da imam tirmidhi wa qala shi tirmidhi yace hadithun hasanun garibu wannan hadisi hadisi ne mai kyau kuma garibi wa ya ci fil babi ba'dahu ahadith wasu hadisai za zo cikin babin da bayan wannan fi dhammil khuffushi dangane da zargin alfasha insha Allah ta'ala in Allah ya so wannan hadisi hadisi ne sahihi kan ta tagariya Allah ya kara ma annabi sai da annabi sai hadisin mu na karshe wa insha Allah yace wa annabna umara radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al haya'u wal iman qarana'u jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al akhar rawahu al hakim wa qala sahihun ala shartu ash-shaykhaini ورواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس حديث من القرشي كراتو إن شاء الله تعالى أن تقوش لك عبد الله أو عمر من يأتي من يأتي نكو يدى ألا تثبت عمر دقاني عبد الله عبد الله أو عمر يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ظن الله إرادة أمين الله ثبت قريش يأتي الحياء كنيا والإيمان ده إيماني imani abin shiga aljanna wanda duk bai da imani bai shiga aljanna ko san da haka nan to a dinga da ba a shiga aljanna sai da shi imani sai manzon Allah ya ce da kunya da imani qurana wa abokanan haɗi ne jami'an tarihi suke qurana jam'in qarin wa man yakuna shaytanu lahu qarinan fasa'a qarina duk wanda shaytan ya zan aboki gare shi to aboki koya ya na Allah ka tsare mu daga abuta da shaytan sai annabi ya ce alhaya'u wal iman da kunya da imani wa abokanan juna na abokanan juna ne tare suke jami'an game kullum 24 hours tare suke ba yadda za a yi kaza guda ba tare da guda ba fa'i za rufe a hado ma annabi ce inda duk an ka ɗauke ɗayarsu rufe al'asar shi ma ɗaya sai a ɗauke shi kenan duk inda babu imani to babu kunya waɗannan duk inda babu kunya babu imani duk inda an da imani zaka iska ma akwai kunya duk inda an da kunya to kunya ta suke da imani haka suke don haka wanda bai da kunya ya nuna bai da imani in gaba ɗaya an bai da kunya to bai da imani gaba ɗaya in kuma a'a kunyar dai bata cika mai fuska ba to shi ma imani ne yana da rauni imani ne ba cikakke bane Allah shiryar da mu rawahul hakim imam hakim ya rawaito shi wa ya ce sahihun wannan hadisi ingantacce ne ala ne shaykhaini yazo akan sharɗin bukhari da muslim ورواه الطبراني في الأوسط إمام الطبراني ya يرويته cikin littafin sa Mujam al-Awsat min hadith ibn Abbas daga hadith ibn Abbas wannan hadisin da na da na hakim da na tabrani duk kowannen su ingantacce ne Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci to ka ko haka an tsada dai an ce wani abu ko to jama'a muna magana game da kunya kunya ba ta tsaya ga magana ko ai aiki ɗaya ba ga komi da yake komi ya shigo bai wuce magana ko aiki yanzu mace <clears throat> ta sawo sutura ba daidai ba wanda ba ta rige mata jikinta ba irin suturar da ya raka sawa yanzu akwai kunya a ga rashin kunya ne abinda a kunya matsayin na ɗaya musulmi abinda shari'a ta ce wal mar'atu wal mar'atu kulluha awratun ma adal wajha wal kaffaini mace duk jikinta gaba ɗaya al'aura ne an nemi wajibi ta rai al'aurata ko in bancin zagayen fuska nan kewayen fuska kawai sai fuka hannu su ɗaya ba al'aura ba amma daidai da tafukan kafa al'aura ne don haka duk macin da ta fito ƙafafunta na waje to ta fito ba ta sutantar da jikinta duka ba in ta yi sallah haka nan ta yi sallah ba ta sutantar da jikin shi yasa manzon Allah game yadda hadisin ummu salama ta ce ya nuna manzon Allah ya umarci mace ko wace mace musulma ta saki suturar ta ta kai ƙasa bayan ta kai ƙasa ta taɓa ƙasa kuma ta saki kazu guda ko jira'i guda yana jan ƙasa mu zama ta ce to manzon Allah in ci wayar muna jan ƙasa abinda an kana maza to in mace ta tsima da jisa ya za a yi sai ce in ta ƙara ba gaba inda babu nisa na ta tsaka <clears throat> shi yasa malamai sun ce tsalikin tufafin mace inda eh, nan ƙasa inda najisa ta taɓa to ta ƙara ba gaba inda babu najisa shi kenan sun tsalkaka amma ka gani saboda ƙeya ta shaiɗan inna shaiɗana lakum aduwwan zuwa aduwa shaiɗan maƙiyanku ne sai ya zo ga sutura yi mana aka maza su an kai umarni kar su bari sutura ta wuce idanun tawo su ja sutura su sama kamar yadda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa satarul mu'min ila nisa saqai wala juna fi ma bai da huwa bai da alka'abaini famma asfala min alka'abaini fatin nayi annabi ya ce suturan mumini to ta tsakiyar kwabri ina ne tsakiyar kwabri ba ga kwabri nan ba to ina tsakiyar kwabri da bakin nan zuwa nan shine kwabri to tsakiyar nan ya kamata suturan mumini ta tsaya tsakiyar kwabri annabi ya ce wala alai ko ku alai babu laifi gare shi fi ma bainahu ga abinda a tsakanin tsakiyar kwabri idan ka abai zuwa idanun sawu in ta sassato ta kawo idanun sawu annabi ce duk babu laifi sai ya ce fa ma asfala min ka'bayn amma duk abin da ya kasa kasa suturar namiji duk abin da ya wuce idanun sawu fatin nari yana cikin wuta suturar za a yankewa a sa wata ko kai mai sutura na za a yanke kai an mukallafi sutura ba mukallafa ba ce to ko masallacin ba baka sai iyakar yan da an gare mu don yanzu an ka ce a tashi a diba baka sai iyaka wanda kuma an yi karanta a hadisan ga an gare duk wanda ya bin ta wuce ka ganganci ne to Allah ya tsare mu daga manzon Allah ganganci eh ko Hausawa me suke cewa abin suke wandon mumini rabin kabirinsa ba ka suke cewa ba kaga hadisi ne sun ka fassara Allah ya shaidar da mu to kaga namiji da an ka ce ya bar sutura ta ya katta wuce eh, idanun sawu bakin raga ƙwari zuwa idanun sawu to sai ka iskan mashi adda falingo yana ja ga kasa yana ma taki ne ga kasa za zabta mace da an ka ce ta saki sutura ta tare himar mi ta hikimar bayan rigar ta mace ta taba kasa kuma ta ƙara zira'i guda ko kamu guda yana jan saboda in ta yi ruku'i ta duka ba su tasowa suwa ta kai sama ba to in don gwargwadon tsayin ta ɗai in ta duka wurin ruku'i to ta gwarza ta taso sai kawafin ta su fita to kawafin abba a son su bayyana shi yasa an gaji ta ƙara kabu guda ko zira'i guda yana jan ƙasa diki kiki muna tare to matan da an kace su yi eh, sutura ta taɓa ƙasa ta ja ƙasa to su za ka iskan ma da gononi in za ana makarantun na islamiyya bakin rabin kwabri irin wandon ɗaya zala eh su kuma maza da an kace su ya sama sun ko su da saki suna ya daga yana yana sharan titi da wando kamar dan bita an mai aikin mai aikin titi kaga wannan iya ce ta shedan jama'a bai kamata mu sakan ma shedan ragaman mu ba dole mu bi shari'a don haka da wanda Allah ya ba daya ko ƙawana ko mata duk mutum da aka karkashin kulawar kulawarka to haƙƙin ku ne fa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku fita wa ahlikum naran ku tsare kawunanku da iyalanku daga wata irin wuta wa qudu hannasu wal hijara wanda makamashin wutan na abinda ake hura wutan nan da shi annasu mutane wani hijara da duwar wasu don haka ya zan wajibi gare ka wa kanka wa'azi ka wa ƴaƴanka da matanka duk wanda a ƙarƙashin kulawarka ka tabbatar da ka jawo shi gare da shari'a saboda me saboda a gudu tare a tsira tare me wani a saka aljanna matarka na wuta eh kaga ka ci ta kuma yana da wahala in dai ba ka karanta shi ta ba ka shiga aljanna ta shiga wuta sai dai ku kai tare tunda kai an kace karantar da ya kaki karantar da ita haka Ya yarinya za tana makaranta ko polytechnic ko COE ko university ta yi wata shiga wai ta ga wata wata inyamura can makarantar ta ga to ke inyamura hike ko ko ko ke inyamura ce saboda muke da shiga irin na inyamurai don haka haƙƙin ubangiji na da kina kuma mutum ne banza kuma ki san zuwa yadda haƙƙin iyaye na ba to ɗayan zamani na ta kai to in ta kai university ta yi ƙarfin Allah ta yi ƙarfin da shari'a musulunci ba university ba wallah to in university ka sa ta zama ma Allah a fitar da ita bana. a fitar da ita ka samu wani ustazu ka bashi a yi sadaka da ita ta zai yi sadaka ta Allah shirin da mu don haka jin kunya ga komiya ku musu bai kamata ka sa su da da gani an san wannan rashin kunya bane magana da jin magana an san akwai rashin kunya duk dai abinda a rashin kunya to shari'a ta tsorata abinda an ka nema mu zan ka kunya abinda na faɗi daidai Allah shi ba mu lada da ni da ku da mun ka saurara inda kuskure ya afku Allah shi ya fi mini shafe cikin zukatan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka